daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 21 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 29 ga watan Disambar shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Hafsa ɗan mai soro muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na yammaci yanzu karfe goma na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar wata coci a kudancin garin Cairo da ke Misra ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunana fiye da mutane biyar. rundunar sojojin amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin somaliya kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara daya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar koriya ta kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai dauke da tutar hong kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan koriya ta arewa to wata kungiyar haɗin kan matasan afirka ta koka kan yadda ake samun ƙarin dakaran yammacin duniya a nahiyar waɗanda suke zuwa da sunan yaƙi da ta'addanci da masu safarar bakin haure sun zo ne don su yi milkin mallaka ya kamata mu fara yin petition mu fara yin declaration mu fara yin pression to a najeriya ko ina aka kwana dangane da 'yan fursunan da suka tsere daga gidan yari a jihar akwa ibom zuwa yanzu goyon da suka fice daga wannan gidan yari wanda sanannu wanda aka sani an tare su a hanya kuma an mai su gidan yari daga taron abun zuwa yanzu na jin an samu dai masu laifi kamar sha hudu wanda aka rame su aka mai su za ku ji karin bayani a cikin rahotannin sannan muna tafa da shirin duniya amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya. bindiga da ya buɗe wuta a kofar wata coci a kudancin garin cairo da ke misir ya kashe akalla mutane hudu ya kuma raunana fiye da mutane biyar akalla ɗaya daga cikin waɗanda suka rasun ɗan sanda ne jami'an ƙasar misir sun ce an harbe maharin har lahira a wata misayar wuta da aka yi yau juma'a a wajen cocin mary mina a gundumar helwan kuma sun ce suna kyautata zaton akwai wani ɗan bindigar don haka suka ci gaba da neman shi ana ci gaba da samun rahotanni akan harin amma babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin ko da yake kungiyar ta'addar is ta kashe ma wato ta kashe mabiya addinin kirista da dama a cocina ta hanyar harbi da sakin bam a shekarar da ta gabata rundunar sojin amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin somaliya kwalliya na biyan kudin sabulu cikin shekara ɗaya gwamnatin shugaba trump ta kara hare-haren da take kaiwa kan 'yan kungiyar al-shabab a shekarar 2017 amurka ta kai hare-hare kalla sau 34 akan 'yan ta'addan na al-shabab a cewar masu duba ayyukan sojojin amurka akan 'yan al-shabab da kuma wata karamar kungiyar 'yan ta'adda masu goyon bayan is idan a kwatanta da hare-hare 14 da amurka ta kai a bara a wani taron manema labarai kwamandan sojin amurka da ke nahiyar afirka general thomas d walheiser ya ce hare-haren da aka kai wa 'yan al-shabab da na isis sun samar da lokaci da kuma sararin da zai taimaka wajen samun ci gaban sojoji da 'yan sanda da ma gwamnatin ta somaliya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar koriya ta kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar hong kong wanda ya juya mai a jirgin ruwan koriya ta arewa duk da cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi akan yin hakan kamfanin dillancin labarun koriya ta kudu mai suna yamhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar koriya ta kudu sun ce jirgin ruwan mai suna lighthouse winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan koriya ta arewa a ranar 19 ga watan oktoba koriya ta kudu ta kwace jirgin a ranar 24 ga watan nuwamba a lokacin da ya shiga tashar jirgin ruwan yosu da ke koriya ta kudu jirgin mai suna lighthouse winmore yana ɗaya daga cikin jiragen da amurka ta sa wa takunkumi a kan laifin ciniki da ya yi da koriya ta arewa wanda aka riga da aka haramta kamfanin dillancin labarin yonhap ya bayyana cewa koriya ta kudu ce ta sanar da amurka haramtaccen cinikin da aka yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin new york ta kashe akalla mutane sha biyu magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce wutar ta kashe 'yan garin new york guda sha biyu ciki har da wani yaro mai shekara ɗaya kuma akalla mutane hudu sun ji mummunan rauni za kuma iya samun karin waɗanda suka mutu ya kara da cewa shugaban 'yan kwana-kwanan daniel negro ya kwatanta wutar da ta kama a ranar alhamis a matsayin wacce ta shiga tarihi domin yawan mutanen da ta kashe jami'ai sun ce kimanin 'yan kwana-kwana 170 da suka kai wato suka kai taimako wajen kashe wannan gobara dalilin tashin gobara a ginin har yanzu ba a sani ba a can kasar indiya kuma akalla mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu da yawa kuma suka raunana bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini da ke babban birnin hada-hadar kuɗi na indiya wato mumbai mafi yawan waɗanda suka rasu mata ne Wutar ta fara ne a wani wurin cin abinci a can saman ginin kimanin karfe ɗaya na dare, daga bisani kuma ta kama ginin gabaki ɗaya. Shugaban kasar India Ramnath Kovind ya yi amfani da shafinsa na Twitter inda ya mika saƙon ta'aziyarsa ga iyalai da 'yan uwa waɗanda abin ya shafa, ya kuma yi musu fatan Allah ya ƙara sauki. Motocin 'yan kwana-kwana takwas ne suka yi aiki na fiye da awa biyar kafin suka kashe wutar, kana ana ci gaba da binciken abin da ya haddasa gobarar sanyi mai tsanani ya lullube gabas da tsakiyar amurka kuma daga dukkan alamu zai ci gaba na kwanaki har zuwa cikin sabuwar shekara mazauna garin erie da ke jihar pennsylvania sun ci gaba da haƙo kankara da ta sauka a farkon satin nan mai tsawon mita ɗaya da rabi a ranar alhamis masana yanayi suna hasashen wata kankara mai yawan santimita 25 za ta kuma sauka nan ba da daɗewa ba haka kuma masu nazari a tsaunin washington da ke jihar new hampshire sun ce tsananin sanyi ya wuce kima domin nuna yadda sanyin ya yi tsanani wani har zubar da tafashashen ruwa ya yi cikin iska nan da nan tafashashen ruwan ya zama kankara yan raji a yankin na kokarin ɗauke marasa galihu daga kan titi da kuma matafiya waɗanda abin ya ritsa da su akan hanya. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to wata kungiyar haɗin kan matasan afirka bai rajin kare muradun nahiyar da ake kira upg ta gudanar da wani taro a sudan inda aka tattauna kan batutuwan da ke addaban nahiyar da suka hada da kwararar bakin haure zuwa nahiyar turai da kuma girke dakarun kasashen yammaci a wasu sassan nahiyar bayan wannan taron wato bayan wannan taron ne wakilin musulun mummuni barma ya tattauna da ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya da halarci taron na sudan a yamai ya kuma hada mana wannan rahoto a taron da kungiyar ta haɗin kan matasan afirka union pan african de la jeunesse upg ta gudanar a makon jiya a birnin khartoum ne aka tantauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun kasashen yammaci a nafiyar afirka sakamakon lura da yadda al'amarin ke kokarin fice gona da iri ya sa kungiyar ipg e e fara shirye-shiryen tuntubar jagororin matasa na dukkan kasashen wannan nafiya don yanke shawara guda in ji mataimakin shugaba aliyu umaru shekarar jiya bayan zabe muka ce ba mu yarda da wannan recolonization sun zo da don su yi milkin mallaka ya kamata mu fara yin petition mu fara yin declaration mu fara yin pression tunda wannan pression declaration suna taimaka gwamnati mu gwamnati da yawa a cikin afirka suna soro. in ka ce bas militar wannan ya tai sai a yi maka kudeta amma in nasaru ma sun gani population ne suka tashi dole ne su yi lissafi su ce wanga mutum sun gane abun da muna so mu yi musu ce nan mu yi canja strategy tun ba su bari intere su a afirka ne yake kwararar matasan afirka zuwa turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar haɗin kan matasan afirka ta tantauna a kansu yayin wannan haduwa ta kasar Sudan. Kwanakin baya mun gani a can Libi mutane matasan Afirka ana nan ana sai da su. Menene ya kawo wannan matsaloli? In cikin kasashen su babu aiki, babu perspective, babu espoir. To in ka gani cikin garinka, eh, ranka bai da amfani. To kawo ka mutu ba komi bane ko baka ba kenan ya kamata ne shugabanmu na afirka su tashi sai da nasaru su kullum ne suna ce ba su abokai intere in su ne suna gani taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancinsa a kowace shekara uku ya sake sabunta mutanen da za su ja gamar wannan kungiya yayin da a ɗaya bangare aka magance wasu bambance-bambancen da ke tsakanin wasu ƙasashe mambobin upg kasashen larabawa suka ce Eh, maroc bai da izini ah, ya zamna cikin sal tunda ba su zo eh, Union African ba. Kun kanku kun sani tun somai eh, na bara sun koma kuma an yarda da su cikin union african muka ce musu mun matasa ba mu izini mu shiga cikin problem tsakanin sarawi da maroc matakin bullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jan ɗamarar kare muradun lafiyar afirka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar faransa a niger yayin da a ta ɓangare ƙasar italiya ke gab da jibge ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da ɗaya gefe daƙilewa baƙin haure hanyar zuwa turai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger allah allah allah haɗa kanmu a mu so juna manufarmu mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na to a gaida sule mummuni barma to rundunar 'yan sandan jihar akwa ibom a kudu maso kudancin najeriya ta ce an cafke akalla fursunoni sha hudu da suka tsere daga gidan yarin akota ekene da ke jihar bayan da wani hargitsi sanadiyar fasa gidan kasan rotanni dai sun ce akalla fursunoni sama da talatin ne suka tsere daga gidan yarin ga rahoton da wakilinmu sule wato lamido abubakar sokoto ya aiko mana daga birnin fatakwal a wani lamari dai da ya shafi harkar tsaro kai tsaye a najeriya inda wasu ɗaruruwan 'yan gidan yari na garin ekotafe ne da ke jihar akwa ibom suka yi wata ta da kayar baya suka balle daga gidan yarin wanda ya yi jallin tserewar ɗaruruwan 'yan gidan yarin sama da talatin kodayake dai an kai ga gano wasu daga cikinsu tare da dawo da su a gidan yarin lamarin da ya kai ga kashe mutane hudu kuma da hakan ya sa na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta akwa ibom jihar da lamarin ya faru sha'aibu ma'azu domin jin halin da ake ciki sai ya ce eh, hakika mun dauki matakai daga lokacin da abin nan ya faru na san kuna labarin cewa daga cikin wannan gidan yari abun ya faru ba daga waje suka zo daga ciki abun ya faru to an samu wanda ake tuhuma da laifuka da dan dama wanda suka tsere a wannan lamarin eh to mun samu da zarar mun samu wannan labarin mun dauki matakai na gani cewa da suka fice daga wannan gidan yari wanda sanannu wanda aka sani an tare su anya hanya kuma an mai su gidan yari daga faruwar abun zuwa yanzu na jin an samu dai masu laifi kamar sha hudu wanda aka same su aka su haka kuma kwamishinan yan sandan jihar ta akwa ibom ya bayyana cewa babbar barazana ce ga harkar tsaro waɗanda ake tsare da su su tsere manyan mutane da ake nan, su nan, manyan laifuka su fashi da makami su fi san kai eh, suna gidan yari kaga akwai dan dan dan dan sarari dan soki suna gidan yari suna tsare suna jiran hukuncin alkali to yanzu sun koma cikin jama'a ka na ga sai Allah san ko abin da su sake akwai barazana dole akwai barazana Na ne da su mutanen musan na harin da suna nan akan suna da suna aiki sannan kuma mun samu karin bayani daga wajen sun jami'an gidan yari din akan irin cases da mutane suke tuhuma ake tuhuma su da shi muna aiki da su wanda suka bincike wannan cases ne da duka da irin labarin da ake da shi nasu daga kauyukan su daga inda abin ya faru da su insha Allah za mu haɗa kai da duk wanda muka ga zai taimaka taimakawa a tabbatar cewa an gano su. To sai dai kuma shugaban hukumar jami'an tsaro na gidan yari na jihar ta akwai Ibom Mr. Alice Odita ya ba da umarnin bincika yadda aka fasa gidan yarin na garin Ikotafe ne a jihar ta Akwa bom ana samun irin wannan yanayi dai na fasa gidan yari fursunoni ke yi a najeriya bisa zargin cinkoson da ya yawa a gidajen yarin kuma mafi yawan daga cikin fursunoni da ake tsare da su a gidajen yarin kasar suna jiran shari'a ne lamir abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. To a gaida Lamido, a Najeriya har ila yau hukumomin tsaro a yankin jihar Taraba sun ci hankula sun kwanta bayan wata hatsaniya da aka yi a marabar ba isa da ke karamar hukumar Donga a jihar ta Taraba, inda wasu al'ummomi suka samu saɓani kan wani fili da za a gina wata kotu. Daga birnin yau daga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon rikici ya barke ne a mararaban ba isa da ke yankin karamar hukumar donga da ke kudancin jihar wanda ya kaurin suna wajen tashi-tashi hankula bayanai dai na mako cewa rikicin ya taso ne biyo bayan wani yunkurin sake gina wani kotu da ke daura da wani masallaci inda bangarori biyu na kabilun yankin wato buban da kuma beyin kowa ke cewa bangaren sa ne da hakan koyi ja tashin hankalin inda ma aka samu asarar rayuka biyu wani mazaunin yankin da bai so a bayyana sunansa ba ya bayyana da lamarin ya auku da kuma halin ma da ake ciki a yanzu. Mararraman ba isa amma tana yankin karamar hukumar don gani. Yanda rigiman ya faru akan wannan kotu din batun gina kotu ɗin. Mm-hmm. To she su ɗan ƙabilan buba suka ce ba isa a gina kotu ɗin a gurin ba. Mm-hmm. To shi ɗan ƙabilan benyi kuma wato ƙabilan sanata Emmanuel Bata mm-hmm. suka ce lallai lallai shi an gina kotu. To she rigima ya taso da kai ga aka fitar da makamai aka da harbe harbe. Bayan abin ya lafa sojoji suka zo daga taku suka lafa da abin sai abin kuma ban tafiyar sojojin abin ya sake tashiwa kuma aka sake nan dai aka sake harbe-harbe da sauransu. Kaman yanzu haka akwai jami'an tsaro a wajen? Eh yanzu akwai jami'an tsaro a wajen. An samu asarar rayuka? An samu asarar rayuka amma yanzu wayanda na gani kenan da kuma wayanda suka ji raunuka. amma yanzu an ce cikin wanda suka ji raunukan wani din shi ɗaya daga cikinsu ma ya samu cikawa to ya kama asarar rayuka biyu kenan. Kawa yanzu dai duk kokarin ji daga bakin ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar yankin sinita emmanuel bacha wanda ko aka ce shine ma ke son gina kotun abun fa ya ci tura, domin ko na ta buga wayarsa amma ko ba ɗauka ba hakanan ma kuma babu amsa sagon kata kwana da na aike masa to sai dai kuma kakakin na yan sandan jihar taraban david misal wanda ko ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce hankula fa sun kwanta kuma a cewarsa kotun tube babu wanda ya a wannan tashin hankalin abu ne wanda dai ya faru tsakanin mutane biyu wanda suka so ba su fahimci juna ba amma ina nake gaya maka ba wai abin ya taburbure ko kuma ya kai wani matsayi wanda ya lalace ba da cike da ɗaya babu jin ciwo babu kone-kone babu kuma rasa rai a ciki. Akwai wanda kama dangane da wannan lamarin? Eh, har yanzu dai tukuna muna kan bincike ba ba mu da wani bayanai na wanda aka kama. Shi da wani rikici na mako zuwa ne yayin da ma aka samu wani tashin hankali a tsakanin manoma da makiyaya a yankin lau da ke arewacin jihar Taraban inda nan ma aka samu asarar rayuka biyu game da kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya tabbatar. Wari ga an tura fato kuma joint tax force sannan kuma shi kuma police ya kira shugabannin wannan wurin su tabbatar da cewa ba abin da ya faru su bayanin sun ce an sama sara ka kawo mutane bakwai a wajen wani dan hatsari na manoma da mulki a wajen me gaskiya batun a'a mun tabbatar da asara. rayuka mutum biyu a wannan wurin tun daga faruwan kisa zuwa wannan wuri a kowane gefe an samu asarar rai. Kakakin na 'yan sandan jihar Taraba kenan David Misal wanda kuma kawo yanzu tuni shugabannin al'umma suka soma lalubin gano bakin zaren magance tashe-tashe hankulan da ke faruwa. Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina to Allah ya kyauta agogo a nan Washington DC na cewa goma na safe ne da minti 18 wato hudu ne yamma kenan da minti 18 a can jihar ta Taraba da Yaounde da Yamai da kuma Injamena da ke kasar Chadi. ana tare da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin duniya amurka tun bayan da ya kama mulki a watan farko na shekarar 2017 shugaban amurka donald trump yake yawan amfani da kirarin labaran bogi ko na kanzan kurege wato fake news a turance an yi kiyasin kusan sau 180 shugaba trump ya yi amfani da kalmomin fake news yayin da yake jawabi ko ake hira da shi ko kuma a lokutan da yake tsokaci wato zuwa lokacin hada wannan shiri kenan lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin amurkawa kan inganci ko akasin haka na kafafen yada labarai yau kan tasirin waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi ko na ƙarya da shugaba trump yake yawan amfani da su za mu tattauna a kai jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka sunana mahmud lalo tun bayan da ya karbi mulki shugaban amurka donald trump ya yi ta kairuwa rana tsakaninsa da manyan kafafen yada labarai da dama inda yakan zarge su da yada labaran karya a kansa wato fake news kamar yadda ya saba faɗa da turanci wannan lamari kuma a cewar masu lura da al'amura ya yi tasiri akan kasashen da 'yan jarida ba sa samun walwalar gudanar da ayyukansu If you want to discover the source of the division in our country, Idan kana so ka gane abin da haifar da rarrabuwar kawunan mu kada hangen ka ya wuce inda ake samar da labaran ƙarya, wato kafafen yada labaran marasa gaskiya. Waɗanda suke aiki domin neman suna, maimakon su rika faɗan gaskiya. To ba dai bakon abu bane shugaba Trump mai cicciki duk wani labari da bai kwanta mai a rai ba. Ya yi amfani da kalma ko kuma kalmomin fake news wato labaran karya zuwa ga abin da bai gaza sau 180 ba tun bayan da ya karɓi mulki a jawabansa da dama ko idan ana hira da shi ko kuma idan zai tsokaci kan wani lamari hakan ya sa masu fashin baki a fannin masu fafutukar tabbatar da walwalar 'yan jarida suka ce wannan dabara tashi tana yin tasiri a cewar tom rosenthal na cibiyar nazarin aikin jarida da ke nan amurka Shugaba Trump mutum ne mai shauƙin yin amfani da shafin sada zumunta na Twitter. Manyan kafafen yada labarai sukan ɗauki saƙonninsa domin su yada. Saboda haka idan ka kalli abin da kyau, yana amfani da su yana yada manufofinsa ta hanyar amfani da kafafen yada labaran da ya tsana. Amma kuma nan da nan sai ka ga ya fusata da duk wani abu da ya gani a kafafen yada labaran da yake suka. This is an apple. lura da cewa shugaba trump na neman ya bata musu suna kafafen yada labaran amurka suka fara fitar da tallace-tallace kamar wanda gidan talabijin na cnn ya fitar domin kare kansa inda ya wani talla da ke nuna apple wato tufa yana mai cewa wannan tufa ne amma wasu za su nanata muku cewa ayabace ayabace amma kuma a zahiri tuffa ne to sai dai wannan ikirari na fake news ko labaran karya ko na bogi da trump ke yin amfani da su ya sa wasu shugabanni masu mulkin kama karya a wasu sassan duniya suka fara kwaikwayonsa in ji courtney rush wata 'yan jarida a amurka we saw the term fake news being in the philippines in in china in egypt um, Mun ga yadda ake amfani da waɗannan kalmomi na fake news wato labaran bogi a Philippines da Rasha da China da Masar domin zanta kafafen yada labarai da 'yan jarida. mun kuma ga yadda china ke cewa to amurka ta fara gane abin da muke ta faɗa kan cewa kafafen yada labaran na da matsala amma kuma wannan ba abu ne da muke so mu gani yana faruwa a sassan duniya ba ba da jimawa ba an ga yadda shugaban kula da sashen rumbun adana bayanan china yake alakanta labaran bogi wajen kare dalilan da ya sa china ta zo ta ƙarshe a jirin ƙasashen da ke samun walwalar yin amfani da yanar gizo Ren Sherlin shi ne mataimakin ministan ma'aikatar kula da rumbun adana bayanan China. Uh, uh, uh, Even countries like the United States and Europe. Har ƙasashen irin su Amurka da yankin nahiyar Turai duk suna magana akan wannan batu na kafafen yada labarai na zamani kan waɗannan labaran bogi da jita-jita da ke zama ruwan dare. Ta ya za mu shawo kan wannan matsala? Wannan batu ne da ya shafe mu baki ɗaya. To a iya cewa amfani da waɗannan kalmomi na fake news ko kuma labaran bogi na yaduwa domin shugaban Siriya Bashar al-Assad ya yi watsi da wani rahoton ƙungiyar kar haƙƙin bil'adama ta Human Rights wacce ta rawaito cewa ana mutuwa a gidajen yarin sojoji inda shugaban Assad ya kwatanta rahoton da cewa yanzu muna cikin wani zamani na labaran bogi ko kuma fake news. baya ga haka shugabannin kasashen da ake musu kallon suna mulkin kama karya da suka hada kamar da thailand da na cambodia da prime minister malaysia duk sun yi magana kan labaran na bogi kai hasali ma a singapore kasar na duba yiwuwar kirkiro wata doka a shekara mai zuwa wacce za ta rika hukunta masu yada labaran bogi mago ewen 'yan jarida ce a kungiyar 'yan jaridu ta kasa da kasa wato reporters without borders Hakan kamar yana ƙara baiwa shugabanni wani um, ƙwarin gwiwa ne inda suke tunanin za a lamunci abin da suke yi. Shugaba Trump dai ya sha karɓar bakuncin shugabannin da ake musu kallon masu mulkin kama karya ne. Baya ga haka a kwanakin baya ya yi biyu shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan duk da cewa an saka Turkiyyar a matsayin ƙasa ta farko da aka fi garkame 'yan jarida a gidan yari a duk faɗin duniya. jama'a da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji su da kuma peter helen da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce, domin magance matsalar man fetur a Najeriya, a dawo da tallafin fetur amma a kori duk wani tsohon kore da ke ma'aikatar man fetur, manyan dillalan fetur irin su wane da wane, duk gwamnati ta kawar da su, a jawo wasu su mai gurbin su domin su ne babbar matsalar. Akalla kowace karamar hukuma da ke kasar nan gwamnati ta ce ta samar da gidajen manta a guda uku. Sannan a hanzarta wajen tono fetur ɗin Maiduguri, matatun man fetur da muke da su a gyara su, kuma a sake sabbi idan haka ta faru insha Allahu za a ga sauyi mai amfani. Sako daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sai sako na gaba da yake cewa mu dai fatan mu ita ce rundunar sojin Najeriya za ta yi amfani da waɗannan makamai da ƙasar Amurka za ta sayarwa da gwamnati wajen fatattakar sauran burbushin mayakan Boko Haram da suka rage. kada a yi amfani da su wajen take haƙoƙin fararen hula da ba su ɗauke da makamai. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren na moda da Salihu Isa Fana. Wannan saƙon kuma ya fito daga hannun Sadi Energy Tandari Fatiskum ya ce fatan alkhairi ga muryar Amurka. Muna taya tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Liberia wato George Weah murna bisa lashe zaben shugaban ƙasa da yi wannan ba karamar nasara bace ga mu matasa. Allah ya taya riko amin. Sai saƙon da ya zo daga hannun Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya. ya ce assalamu alaikum BOA Hausa Allah ya sa taron masana kan farfado da martabar ilimi wanda ake gudanarwa a Kano haka ta cimma ruwa. Sai sabonmu na ƙarshe da yake cewa a gaskiya mu dai talakawan Najeriya mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Ya kamata kamfanin NNPC gwamnati su fito su yi mana bayani akan matsalar man fetur da ta al'ummar ƙasar mu Najeriya. Saƙo daga bango maya Abdulsalam mai walda gas dambam. yanzu kuma sai labarai a takaice. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a ƙofar wata coci a kudancin garin Cairo da ke Misra ya kashe aƙalla mutane hudu ya kuma raunana fiye da mutane biyar, aƙalla ɗaya daga cikin waɗanda suka rasun ɗan sanda ne. Rundunar sojojin Amurka ta ce taimakon da take baiwa gwamnatin Somaliya kwalliya na biyan kuɗin sabulu cikin shekara ɗaya. Gwamnatin shugaba Trump ta ƙara wato gwamnatin shugaba Trump ta ƙara hare-haren da take kaiwa kan yankin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Koriya ta kudu ta ce ta samu nasarar kwace wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar Hong Kong wanda ya juye mai a jirgin ruwan Koriya ta Arewa duk da cewa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan yin hakan kamfanin dillancin labarun koriya ta kudu mai suna yamhap ta bayyana cewa jami'ai masu aiki kan iyakar koriya ta kudu sun ce jirgin ruwan mai suna lighthouse winmore ya juye tataccen man fetur ton 600 a cikin wani jirgin ruwan koriya ta arewa Wata gobara da ta kama a wani ginin bene a birnin New York ta kashe akalla mutane goma sha biyu, magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce wutar ta kashe 'yan garin new york guda sha biyu ciki har da wani yaro mai shekara ɗaya kuma akalla mutane hudu sun ji mummunan rauni za su iya kuma ƙara rasa waɗansu mutanen a nan gaba a can ƙasar india kuma akalla mutane goma sha biyar ne suka rasa rayukansu da yawa kuma suka raunana bayan da wata gobara ta kama a wani babban gini da ke babban birnin hada-hadar kudi na india wato mumbai masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu amma na wannan lokaci amma kuma idan allah ya mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kina agogon ghana za mu dawo da wani sabon shirin idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita hafsa ɗan mai soro da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa sai injiniyan mu dan da ya daidaita mana sautuka mahmud dalu ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga usman kabara nan da hafsa maina da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya